a yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da uku muna karatun littafin sharhu sunna na al'imamu muhyi sunna alhafizul baghawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi tare da cewa wannan babi da muka ɗauko muke karatu akan azumin ashura ba wai mun kawo gurin ba ne a jiran giyar karatun da muke sai dai ganin bukata ta taso al'umma su samu bayanai na gaskiya akan matsalar ashura da taso a tsakanin 'yan bidi'a waɗanda suka zaƙe da 'yan bidi'a waɗanda ainihin suka gaza shine sai muka ce mu ɗauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don mu ji magana adila hukunci na gaskiya muka ji dai cewa tabbas azumin ainihin wato tasu'a da ashura tabbatacce ne ainihin a musulunci wannan shine kasar na uku daga cikin karatutukan da muke yi a cikin kasar na farko akwai tuntuɓan harshe da na yi wajen cewar annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin wannan ainihin azumi tare da dangin shi mutanen makka ba a'a wannan maganar kuskure ce hadisi ya tabbata sahihi a cikin bukhari da muslim daga as aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ƙuraishawa suna yin azumin ashura kuma shi ma ya rinka yin wannan azumi tare da su amma da ya zo madina sai ya samu yahudawa ya ga suna ya ce menene suke haka aka ce ai su ne saboda farin cikin wannan rana ce Allah ya ƙetarar da annabi Musa da shi da bani Isra'ila ya ainihin hallaka fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya sa annabi Musa ya yi wannan azumi don farin ciki da godiya ga Allah yahudawa ma suke yin wannan domin farin ciki da godiya ga Allah akan Allah ya ƙetare musu da annabi ya kwatar musu dangi shine sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ai mu muka fi cancanta mu muka fi zumunci mun fi su kusanci da ainihin annabi Musa alaihi salatu salam to annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yayi wannan azumi ya sa jama'a suka yi to shine ainihin wannan tuntuban harshen da ne kenan ina kokarin in ce tabbas annabi ba ya yi azumi don ya koyi da yahudu din ba ne ya yi azumin ne domin shari'a ta tabbata to sai na kawo magana ainihin ƙuraishawa to ƙuraishawa dai a takaice suna yi kuma ya yi tare da su tun ainihin a makka a yau za mu tashi inda al-imam al ya ce babu fi ashura a ayyi huwa babin da ke bayani game da ashura wai wacce rana ce rana ashura shin tara ga watan ce ashurar ko kuwa goma ga watar ce ashurar tare da cewa wannan matsalar tun farkon karatunmu na zo mana da sharhin talhisi na ainihin sahihu muslim na al-imam al-qurtubi ya riga ya tantance mana amma kuma ga ta ta zo ainihin a cikin wannan littafi shi yasa sai mu sake karantawa mu ji ilimin da ke ciki قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب وهناد قال حدثنا وكيع يوكم كاجي بغو يا حدد الترمذي أهنيا kaji inda da ya taho ya taho ya taho sai zo kan almajirin tirmidhi al-imamu abu al-abbas al shi kuma yace haddasana abu isa malam baban isa ya bamu ainihin hadisi waye baban isa shine al-imamu tirmidhi al-imam tirmidhi kuma yace haddathana abu quraibin wa hannadu malamai na guda biyu abu quraibin da malam hannadu sun karantar da ni kala su biyun suka ce na waqi'un waqi'un ya ainihin karantar da mu an hajib ibn umara daga hajib dan umar an al-hakam ibn araji daga alhakami hakam dan al-a'raj qala al-hakam yace intahaitu haitu ibn abbasin wa huwa mutawassidun rida'ahu fi zamzama na isa wurin ibnu abbasin sai na same shi ya tayar da kanshi da wani mayafi nashi ko bargon shi fi zamzam a wurin rijiyar zamzam ma'ana ya zauna a wurin ya je ya kwanta a wurin rijiyar zamzam sai naɗe mayafin shi sai mai da shi shine matashin kai yace to na isi ibnu abbasin yana kwance a ainihin wato wurin rijiyar zamzam fa sai na ce da shi akhbirni an yawmi ashura'a ayya yawmin asumuhu ba ni labarin ashura wacce rana ta kamata in azimci ashura qala sai ibnu abbasin yace idza ra'aita hilala almuharram da zaran ka ga jaririn watan almuharram ya tsaya fa'adud sai ka fara kirge ɗaya biyu uku summa asbih min at-tasi'i sa'ima sai ka wayi gari rana ta tara kana mai azumi ita ce ainihin ashura kun ji fatawa daga ibnu abbas sai marmaza kana sai ya ce kuntu sai na ce da shi a haka za kana ya su muhu sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah yake azimta shi na an sai ya ce eh ma'ana yanzu ya ji dahir kenan can ya ji fatawa daga shehi daga malami daga mai fatawa amma haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin yake yin shi sai ya ce eh sai malam ya yace haza hadithun sahihun wannan hadisi sahihi ne akhrajahu muslimun al-imamu muslimu ma ya fitar da shi an abi bakr ibn abi shayba daga malamin shi al-imamu abu bakr ibn abi shayba an waki ibn al-jarrah daga al-waki dan jarrah kaga duk madarul hadis ala waki inda hadisin ya kai ya komo sai ka ji ya kare kan waki'u yanzu wannan aka yi maka tambaya hadisin hanyoyi nawa sai ka ce hanya ɗaya ce saboda waɗancan hanyoyin almajiran waki'u malaman tirmizi guda biyu nan kuma gashi abubakar ibn abi shaiba malamin muslim shi ma daga ina yau hadisin daga wurin wake uto duk inda ka kai ka komo sai a ce wannan hadisin hanyar ga ta kwaya ɗaya ce sai ka ce a ah, can tirmizi yana da malamai biyu muslim yana da malami ɗaya sai a ce wannan ai reshe ne hanyar kwaya ɗaya ce ita ce waki'u shine kadai ya ta wannan hadisin ta waɗannan hanyoyi jama'a mun gano eh saboda ka'ida ce wurin malaman hadisi ai cewa ainihin sahihun domin ana iya ana iya ainihin samu ya zan ba sahihi bane ran nan ai mun yi ishara zai yi wa iya samun da'ifin hadisi cikin sahihu muslim ko to to me yasa yake cewa sahihun gashi kuma bukhari da muslim suka ruwaito shi ka'ida ce wurin malaman hadisi ma'ana don hadisi yana yi wa zan cikin sahihul bukhari sahihi ne yana yi wa zan cikin sahihul bukhari hasan ne yana yi wa zan cikin sahihu muslim sahihi ne yana yi wa zan hasan ne zai nuna maka daga cikin maratibu sahihi to sahihin ne wannan ba hasan ba ina fatan mun gane wannan domin akwai hadisai hasan a cikin sahihu muslim akwai hadisai hasan a cikin sahihu bukhari to sai kamar yana ce maka to wannan dai daga cikin sahihan ne ba hasanan bane ina fatan mun gane to yanzu gashi ibnu Abbas ya ce haka annabi yake yi to kaga wannan babbar mas'ala ce domin mas'alar da za ta zo ta baka mamaki wannan hadisi na farkon babin zahirin shi kuma ya saba ma hadisin ƙarshen babin domin hadisin karshen babin zaka ji ranar tara ga watar ma annabi bai taɓa yin azumi ba to amma mece ce ce mafita to bari dai mu ji tukuna abin da malam zai ce sai ce waqtalafa ahlul ilmi fi yawmi ashura malamai masu ilimi sun yi tattauna sun kawo sabanin fahimta game da ainihin ranar ashura ina so ku sani ya jama'ar musulmi in ka ji an ce malamai sun saba din nan ya daina zama hujja a wurinka da yasa ku kuke sabani wai yanzu malawa ne yace haram malawa ne yace halal a zamani ɗaya. wai sai ka ce a'a ku yi kokari ku hakkake ku fitar da mas'ala ɗaya? sai sai malaman da ma sun yi sabani malaman da ba su yi saɓani irin naku ba na malaman zamani domin su ba lokaci ɗaya suke ba ba gari ɗaya suke ba kuma ko da zamani ɗaya suke babu saduwa tsakaninsu saduwa ta kurkusa imamu abu hanifa zai ba da fatawa a yayin da yake ba da fatawan nan imamu malik ba malami ba ne yana yaro yana koyon karatu bayan abu hanifa ya ce kaza halal ne ya kwanta ya mutu bayan shekaru talatin sai kuma wani malami ya taso sunan shi maliku shi kuma sai ga wannan fatawar ba ta mishi ba ko kuma ma gaba ɗaya bai san da ita ba sai shi kuma sai zai ce haramun ne to kai ne yanzu aka ba aka tattara maka waɗannan maganganun guda biyu sai ka gansu a cikin sharhin risala ka gansu a cikin sharhin muktasar ka gansu a cikin sharhin bulugul maram sai ka ji an ce maliku da abu hanifa sun yi saɓani sai ka ɗauka kamar yadda malaman zamanin ku ne suke suna gari ɗaya suna lokaci guda a'a an haɗa maka wuri ɗaya ne kawai jama'a kun fahimci sirrin saɓanin nan nasu ashe in ka gane wannan ba za ka kafa hujja da cewa tunda maliku da shafi'i da wani sun yi saɓani mu ma mu yi ba a'a mu yanzu sai mu kokarin hakkakewa domin me muna rayuwa zamani guda muna rayuwa zamanin da kayan aiki sun wadatu wanda yake ina tabbatar muku da cewa muna bayyana babu shakka mu mun san ba mu kai karatun su ba bamu kai ilimin su ba amma ba ma jayayya akan mun fi su kayan aiki wannan kam duk abin da zaka faɗa mun yadda mun mallaki kayan aiki da mallakawar da Allah ya mana kayan aikin da Imam Malik bai taba ganin su ba Abu Hanifa bai taba ganin su ba ba don mun fi su daraja ba saboda yadda zamani juyin juya halin zamani ke har kakanka na goma ya mutu bai taba ganin fanka ba balle iya condition haka ne ko ba haka ba amma yanzu kai daraja ka fi shi ko ilimi ko fasira a'a Allah ne ya kawo ka zamani ka ga hasken lantarkin da bai taba ganin irin shi ba ka ga security light bai taba ganin haske irin wannan ba ka samu fanka ka samu air condition ka samu dish ka samu talabijin ka samu salula da telephone waɗannan abubuwan na nuna cewa ka fi shi daraja ne ku a'a Allah ne ya kawo ka wannan zamani zamanin su babu littattafai zamanin su kayan aikin suna da karanci yanzu Allah ya biya sauƙaƙe sauƙaƙewa akan sauƙaƙewa ka daina maganar waɗancan nesa nesa yau Nasir Jinal Albani shekarar shi uku da rasuwa shekaru takwas da suka wuce 1995 da aka yi mishi tambayar cewa akwai wata na'ura kwamfuta za a bi a zuba qur'ani da hadisi a ciki kun sa abin da yace sai yayi tambaya tambaya ta musu yace wa hal tutiqu zalika yo ita kwamfuta ma za ta iya ne ko ma an sa mata ma za ta iya ne to a sa mata mu gani yanzu ku dubi shekara takwas da suka wuce saboda me saboda sa'ad da ya rayu rayuwar shi ta samartaka har zuwa sanda ya tsufa bai taɓa tunanin za a iya yin haka ba bai taɓa ganin wani abu da zai taimake shi ya fahimci haka ba ta yiwu ba wannan magana tashi da yake faɗi a cikin kaset na rediyo na sata nake jin ta lokacin sai yanzu na sake ɗauko sidin da aka tattara shi kan shi maganganun shi hadda wannan a ciki sai na saka a kwamfuta sai na je na faɗi sai na kyalkyale da dariya ma'ana wannan magana da yake cewa wa tu tsiku zalika ita kanta da ta tana magana a kwamfuta to to wannan ba wanda zai musu akan haka mallakar kayan aiki da muka yi wanda ba su samu ba to yana sa mu iya gano wasu abubuwan da ba su gano ba ba don mun fi su ilimi ba saboda al'amarin ya yi mana sauƙi ga misali yau da duk arewa makarantu na sakandare guda nawa ne daga barewa kwaleji tana gwamnan college a katsina sai ta kefi to yanzu shi kenan sai ka samu makaranta kana sakkwato sai banka ya ce bai yadda ka je kefi karatu ba bai yadda ka je katsina ba ka gama firamare 7 don haka sai ka tsaya sai a ɗauke ka a kamfanin tabako kana aiki da primary 7 certificate yanzu menene ya hana ka yin makarantar secondary saboda babu a garinku don da akwai garinku ka je ka da mahaifinka zai yadda amma ya ce bai yadda ka tafi da nisa ba yau sai ga gwamnan dai ga gwamnan kaza ga gwamnan kaza duk ta kewaye anguwa sai ɗanka yana gama primary sai ya tafi ya je secondary yana gama ga dan Fodio University a Sokoto ga polytechnic ga kaza ga kaza sai ya tafi shin yanzu wannan yaron zai hujja da cewa saboda ya fi uban shi cin common entrance ne ya ba shi dama ya je secondary ko kuwa saboda ya samu dama da yalwatar da uban shi bai samu ba a zamanin shi ya samu dama domin ba rashin kokari ya hana baban shi zuwa secondary ba amma ta yi nisa ne ba ta to haka yanzu ba rashin kokari ne yasa Abu Hanifa bai san hadisi kaza ba ba rashin ilimi ne yasa Maliku bai san hadisi kaza ba amma hadisan ne a da sai ka niki gari ka je garin da aka ruwaito su a yanzu kuwa kana zaune sai a rubuta littafi da an rubuta littafi a cikin sakon ɗaya sai a watsa littafin ya hau kan intanet kai ma a sakon ɗaya sai ka bugo ka karanta littafin duka duka matsalar sai ku yi ta aminci biyar ku gama daga ko ina kuma a duniya to yanzu wannan ilimin tsiya ne ya sa da tsoron Allah ya sa kuka samu wannan Allah ne ya kawo muku wannan rahamar sai kawai ku gode mishi domin me mutane zai ce ah, to kun fi su ilimi ne da kuka san sai mu ce a ba mu fi su ilimi ba amma babu shakka mun samu kayan aiki ne wanda su ba samu ba kuma wannan uzurin din mai hankali da ilimi ya kamata ya fahimta domin da an yi mutuwa da ta ne ke zama awa uku suna shirya likafani yanzu kwanan nan nan yanzu kana ban minti goma na tsatsa ga likafa ne nan da nan na dinka shi da keken dinki cikin nawa minti goma to da sai an zauna ana ta bi da zare da allura ana ta bi da zare da allura haka ne ko ba haka ba saka irin ta da da ya ake saka da hannu ake yi yanzu ana sa keke ana shirya mai zare sai ya watso ya saka to an matan da iya saka ne ko an fi su a'a an samu kayan aikin da ba su samu ba ne shi ne kawai sirrin mun ga gane haka ka fita daga hayaniyar zamani Allah ya shirya da mu to shi nan sai ke cewa waqtalafa ahlul ilmi yanzu malaman da ko kun san galibin shafi'iya sun mutu akan cewa duniyan nan akwai inda ake da bambancin awa 24 shi ya ja musu suka ce akwai ikhtilafin mafali malaman shafi'iya da yawanci sun rasu akan suna ganin akwai kasar da in ana yau asabar karfe 8 na safe to akwai kasar da su kuma yanzu juma'a ce karfe 8 na safe akwai kuma kasar da yanzu karfe 8 ce ta lahadi suna ganin akwai haka a duniya to amma yanzu da da tsarin ilimi da haɓaku kayan aiki sai aka gane a'a babu inda ake da cikakkiyar awa ashirin da hudu kan kan kan a ce yanzu karfe bakwai na safiyar ranar lahadi yanzu kuma karfe bakwai na safiyar ranar litinin a wata ƙasar babu wannan babu wannan bambancin sai dai bambancin awa goma awa goma sha amma cikakken awa ashirin da hudu yo in akwai cikakken awa ashirin da hudu akwai ikhtilaful matsali kenan tunda babu kutu babu to amma da sai suka ɗauka akwai haka saboda me saboda ƙasashen suna jin su can wata uwa duniya ne yanzu kasar makka da mutum zai tafi aikin hajji bai da hali sai ya shirya ya ibi shekara biyar ya je tsaya a ina ya tsaya a ina yanzu awa hudu daga kawo jirgi awa hudu an kai to shikenan yanzu mutanen yanzu sun fi na da ne a'a sun samu wata yalwata ne wadda na daɗin ba su samu sun samu kayan aiki Allah ya taimake mu yace to waqtalafa ahlul ilmi fi yawmi ashura malamai masu ilimi sun yi sabani game da yaushe ce ashura fa qala ba'dhum huwa al-yawmul ashir wasu daga cikin malamai suka ce rana ta goma ta muharram wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce huwa al-yawmut tasi'u ita ce rana ta tara ruwaya zalika an ibn abbasin an wannan daga ibn abbasin kamar yadda muka fara ji a can baya kuma tirmidhi ma ya ruwaito wannan ra'ayin daga ibnu abbas wa za'ama ba'du ahli lugha amma wasu malamai na larabci wato ba malaman fiqh ba malamai na larabci to sai malam yace za'ama e galibi balarabin yace za'ama yana nuna shakka a cikin maganar wato bai yadda ba kenan kamar magana ce wadda yake ba da labarin ta irin yadda bahaushen ya tashi ya ce wai wane ya ce sai ka ji wani ya ce ah, wai ne ma to waza ama ba'adu ahalin luga wasu malaman larabci ko sai suka riya cewa an nasma ashura a ma'akudun min a ashari auradil ibili ai sunan ashura an ciro shi ne daga a ashari auradil ibili kwanakin da ake tura raƙuma suke gangarawa domin shan ruwa me ake nufi da wannan lissafin sai ce wal ashru indahum tis'atu ayyami a ƙarƙashin irin wancan lissafin na larabawa idan aka kwana goma to su sai su ce kwana tara ne Ta Kulun arab ga yadda larabawa ke cewa waradatil ibilu ashara raƙuman nan sun gangara sun je shan ruwa ashara idza waradat yawmat tasi in suka kai rana ta tara a rana ta tara ne amma sai a kira shi goma wa zalika annahum yahsabuna fil azma'i yawmal wardi yawma al-wardi ma'ana in suka tashi lissafin suna lissafawa daga ranar farko da ainihin aka je shan ruwan in suka lissafa ranar farko suna kaiwa rana ta ainihin wato tara to a wannan lissafin nasu sai ya zama musu na goma to sai masu wannan ra'ayin suka ce to shi yasa da aka ce ashura to rana ta goma ake nufi a bisa al'adar larabawa fa'iza a kamu sirri yaumaini in suka tsaya wajen kiwo kwana biyu sun ma'auradul yawma salis sannan a yini na uku sai suka gangara mashaya ruwa kalu sai su ce auradna riba'an mun gangara rana ta hudu a halin ta nawa ce ta uku ce wa inna ma huwa al salisu fil azma'i a halin kuwa wajen shaya wannan rana ta uku ce wa idza qamu fi ri'i in suka kwana uku wurin kiwo wa waradul yawmar rabi rana ta hudu suka gangara da dabbobinsu don shayar da su qalu awradna himsan sai rana ta biyar fa ashura ala hadha alqiyas to akan wannan irin kiyasin nasu ashura huwa yawm shine rana ta tara ko kun fahimta sai ce wa min hadha qalu awradna khimsan daga nan ne wannan shi yasa suke cewa mun gangara rana ta biyar a halin rana ta hudu ce fa ashura a ala hadha alqiyas huwa al-yawm sai zama ainihin ashura ita ce rana ta ainihin tara a ƙarƙashin wannan lissafin wa min hadha qalu to daga wannan ne suke cewa 20 alal jam'i idan aka hada goma guda biyu sai su ce 20 ashirin walam yaqulu 20 walam ba za su ce 20 ba ba za su ce ashirin biyu ba sai su ce 20 20 kuma kamar yana nuna goma goma goma da yawa 20 20 ba jam'i ba to inda an ce ishiraini ya nuna goma biyu kaga amma goma guda nawa ce guda biyu ce amma sai suka kira ta da jam'i sun kara guda ɗaya ko to haka idan kwanakin guda tara ne in suka zo sai su kara ɗaya sai su ce ashura ana son a fitar da waccan matsalar ne ko mun fahimci wannan to shine sai yake cewa li'annahum ja'alu samaniyata ashara yawman 20 domin kwanaki goma sha tara ne amma kuma sai su sa su ashirin wal yawmu tasi eh, kwanaki goma sha takwas ne amma kuma sai su sanya su ainihin ashirin wal yawmu tasi'a wal yawma tasi'a ashara rana ta goma sha tara din nan wal mukmila ishirina fa'ifatan minal waridi sai zama ainihin wato rana ta sha tara da ranar da za ta cika ashirin din sai zama wannan ranaku su ke cika ainihin cikakkun kwanakin zuwa a sharuwan sai su je su yi kwana a sha takwas wurin ciyar da dabbobin su ciyawa da kwana na sha tara da na ashirin shi kuma kwanakin gangarawa shan ruwa ne to tun daga sha taran kawai sai su fara kiran abin ashirin kaga sun kara ɗaya tun kafin ɗayar ta cika sai ce fajjama uhu to don haka da suka tashi kawai sai suke mai da ashirin ɗin goma guda biyu ashirin madadin su ce goma biyu sai su ce ishirina sai su nuna goma da yawa to ka dai ji wannan ainihin wato a takaice shine sirrin da ya sa ibnu abbasin da makamantan shi suke ganin cewa ranar tara ga wata din ita ce ashura to amma hakikanin al'amari mun gabatar cewa gaskiyar lamari ashura ita ce rana ta goma din al-imam al-qurtubi mana bayani gamsashe واستحب جماعة من العلماء أن يصوم اليوم التاسع أن يصوم اليوم التاسع ya ce wasu jama'a daga cikin ainihin malamai sun ce mustahabbi ne mutum ainihin wato ya azumci rana ta tara ɗin to rana ta tara nan za a azumce ta a matsayin me kenan a matsayin tasu'a an gane ba a matsayin ashura ba dan kaka ce mun yi magana tuka da warwara ashura ita ce rana ta goma to amma sai aka ce wasu malamai sun ce an so mutum ya azumci kuma tara to me yake nufi tara ɗin a matsayin tasu'a goma kuma a matsayin ashura sai malam ya ce ruwiya an ibn abbasin annahu qala an ruwaito daga ibn abbasin shi da kanshi din kuma yace sumu al-yawma tasi'a wal ashira wa azimci ranar tara da ranar goma din me yasa wa al yahuda ku saba wa yahudu saboda yahudawa goman kadai suke yi wa ilaihi zahaba shafi'i zuwa ga wannan magana al-imam shafi'i ya tafi wa ahmad da al-imam ahmad wa ishaqa da al'imam imamu ishaqa dan rawiya shi ma wani babban malami ne bai gaza su imam malik ba amma matsalar da ta rinka faruwa ne duk malamin da ya zan yana da gwarazan almajirai masu kwazo to sai a ji shi a duniya misali laisu dan sa'ad da ibnu ishaq da da ishaq dan rawiya dinnan ba su imam malik bai fi su karatu ba amma abin da ya faru shine almajiransu su ba su yada ilimin su kamar imam malik ba imam malik almajiran shi sun tashi sun yi shahadar yada ilimin shi ko ina sun shiga a duniya to don haka sai aka ji imam malik fiye da kowa na ɗaya kenan na biyu shi laisu dan sa'ad da ya gama karatu sai ya zan yana karantarwa yana kasuwanci sai kasuwanci ya rinjaye shi to shine aka ce sai ya ji labarin wata shekara bashi ya yi wa imamu maliku yawa har ta kai imam malik yana so ya soke makaranta ya koma neman kuɗi sai shi ɗan dan sa'ad ya marmaza ya rubuto wasiƙa zuwa ga imam malik yace bayan gaisuwa labari ya zo gare ni cewa saboda wahalhalun yau da gobe sun yi maka yawa kana neman ka rufe makaranta ka koma kasuwa yace to wannan sharri zai zama ga al'umma yace ga kuɗi nan ka biya bashi ga kuɗi nan wanda za ka ci har Allah ya ɗauki ranka don Allah ka ci gaba da ɗauke mana wannan farilla domin kowa ya karatu ya koma makaranta to malamai duk sun zama fasikai kenan ku domin sun bar jahilai cikin jahilci ko ma ya karatu afwan ya koma kasuwa kun ga an daina karantar da jahilai to duk malamai sun zama fasikai sun yi laifi kenan yanzu in aka samu wani ya tsaya to kamata ya ɗauke mai larurar shi to shi ne yanzu laifi malami ne maliku malami ne amma maliku ya tare wa masallaci yana karantarwa Laifi ya tare a kasuwa yana kasuwanci idan kuma maliku ya gudo kasuwa waye zai kula da karatu to yanzu kuma ya zama larura kenan fardu ainin kenan kowa ya koma ya karanta to shine sai lazu dan sa'ad ya marmaza ya rubuto mai takarda ya aiko mai da kuɗi ya biya bashi aka ce ya aiko da imam malik kuɗin da har imam malik ya mutu yana cin su aka ce sakamakon wannan imam malik duk shekara sai ya ce fanan shekara kawai shikenan sai kuma eh wani aiki sai mutan da yawa hmm. <laughs> mun gane wannan da kyau ko to shine ishaqa wa yurwa an ibn abbas an ruwaito har wayo daga ibn abbas yace sumu qablahu in za ku yi azumin ashura to ku yi azumin kafin shi wa khaliful yahuda sai ku ainihin saba wa judawa wato ku yi kafin shi kuma sai ku yi shi kun saba wa yahudu kenan قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد abdullahi ibn yusufa ibn muhammad ibn bamuwaihi al-asbahani qala akhbarana abu bakrin muhammad ibn al-husayn ibn al-hasan al-qattan qala muhammad ibn hayyawaihi duk irin waɗannan sunaye hayyawai asali kamata ya kawai ka ce hayyawiyya malaman hadisi haka suka karantar in aka zo ana karantar da kai ilimin hadisi in ka zo maka ilimin rijal sai a ce to akwai malamai farisawa kuma malaman nan farisawa sun yi wa sunna hidima to amma suna da wani mugun suna shine mai karewa da waihi waihi waihi din nan ma'anar shi shedan kururuwar shedan siba waihi raha waihi kaza kaza sai imamu suyuti a cikin littafin shi al-muzhiru fil lugha yace duk inda aka zo sunan wani malamin hadisi ba farishi to ya kokari a karkatar daga a faɗe shi da hawaihi din domin kururuwar shedan kenan kirarin shedan si bawaihi ra hawaihi makamantan haka misali sai aka ce kawai in ka zo er, er, ishaqa dan ra hawaihi to kawai sai ka ce ishaqa dan rawiya saboda me saboda a hadisi ya zo amma in an luga ne sai ka faɗe shi da ra hawaihi shi shi yasa si bawaihi da ika luga ce sai ake faɗin si bawaihi suka ce me yasa aka ce saboda tunda za a tike akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a karanta wani suna wanda yake nuna kirari ga shedan ba sunaye ne irin nasu na jahiliyar su kuma abin nan farisawa shi yasa zaka ji waihi waihi waihi din ta yawa to shi ma imamul bagawi ai ba farishan ne domin mutanen suwaye farisawan su ne mutanen iran pakistan afghanistan duk wannan yankin ai in ka tattara su ne farisawa a zamanin da قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن ayyuba. قال حدثني إسماعيل بن أمية قال سمع أبا غطفان ابن طريف يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول shi ainihin wannan Ismailu ɗan Umayya ya ji nashi malamin mai suna Aba tufana ɗan Tarif yana cewa na ji sahabi Abdullahi ɗan Abbas ya kulu hina sama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yau ashura'a yayin da manzon Allah ya azumin ashura sai na ji ibnu abbasin yana cewa wa amara bi siyamihi annabi yayi azumin ashura yayi umarni a azumce shi sai ainihin muka ji ibnu abbasin yana bada labari qalu ibnu abbas yace sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah innahu yawmun yu'azzimuhu al-yahud wan nasara wannan yini ne wanda yahudu da nasara suna ainihin wato girmama shi to yaya kai kuma zaka girmama shi bayan kuma kullum kana cewa mu saba musu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace fa kana al'amul muqbilu in Allah ya kai mu shekara mai zuwa sumna yawmat tasi'a insha Allah in Allah ya so za mu azumci rana ta tara sannan mu haɗa da ta goma ɗin domin mu saƙa musu yanzu kaga sahabai sun yi wa annabi tambihi to haka ake so haka ake addini amma ka ce ba za a yi maka kuskure ba za a yi maka gyara ba kai waye kai ba jibrilu bane da kake sauka min indillahi yanzu nan ba ma wai kuskure tambihi ne fadakarwa ce kai ne kake ce mana mu rinka saba wa yahudu da nasara to wannan rana da kace mu yi azumi mun yi mun dace da yahudu da nasara kenan sai ce haka ne amma Allah ya kai mu baɗi insha Allahu za mu azumci tara sannan mu goma sai zan mun saba musu falam ya atil amul muqbilu hatta tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi sallam. shekarar batu bata yi ba har sai da manzon Allah ya rasu to kenan yanzu manzon Allah ya sunnanta kenan to yanzu wannan hadisi ya kawo shi ne dan ya tabbatar da cewa lallai gaskiya ne ashe ashuran dai ita ce goma ga wata to amma kafin ta sai ayi al-yawmu tasi to sai malamai suka ce to wanne yafi falala to ashura yafi falala idan ba za ka samu damar yin guda biyun ba to sai ka yi ashura ɗin jama'a mun gane wannan ita ce sunna amma kuma an samo ƙarin wata fatawa daga ibnu abbasin a cikin sunan kubra ta bai haƙi sai dai bata tabbata ba ita ce alhadiya ashara cewa za a iya yin ranar sha ɗaya ga wata ɗin ma amma wannan hadisi bai tabbata ba don haka ko dai ka yi tara ga wata tasu'a ko ka yi goma ga wata ashura to wannan ainihin sunna kenan wanne a wannan dama lissafin ashura da tasu'a da lissafin larabawa ai ba zai yiwu ba domin ana karban zahirin nassi a larabce ne idan annabi bai da ta cewa yanzu kamar sallah a qur'ani ba dan annabi ya nuna ruku'u da sujuda ba ce da sai a karɓe ta a larabci addu'a to amma tunda shari'a ta nuna a'a ba addu'a kaɗai ake nufi da sallah ba to sai kuma ma'anar ta canza da haka da a ce yau ba wata fassara daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama to shine sai a koma ma larabci to amma tun daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta da abin da mafi yawancin sahabbai suka fahimta to yayi daidai to sai a saurara ana yanzu wancan lissafin na larabawa kuma sai su je su rike abin su sai ce haza hadithun sahihun akhrajahu muslimun Anil al-hasan ibn ali al-hulwani kun jama'a kullum kana karatu sai ka rinka ganin malaman hadisi kowa a danganta wannan da sana'a shi gashi al-hulwani ina ma'ana hulwani malam mai alewa malamin hadisi ne dan alewa to me ai ba na kasa bace yo mu ne yan zamani kawai muke wulakanta sana'a wai da an ce kai jattai ne wai sai a rinka maka shigantaka amma menene aibin kasancewa ka jattai ba sana'a bace kuma jattai din nan shine bature ya je inganta ya gyara ake yi maka wasu abubuwa kai kake zuwa nan kana alfahari da su duk sana'o'in nan da muke fama da su a Afirka wana tinka ne wane dan kwale-kwale ne wana kafinta ne wane tela ne wallahi da za ku yi modernizing din su ku zamanantar da su nan sai asirin ka ya rufu yau amma kai tela ne ko tinka ko kafinta ko makeri ko dan kwale-kwale ka wulakanta sana'a ka tafi ofish neman kwangila baka samu kwangilar ba kai kuma nan dinki ba wanda ya ka maka baka samu kwangilar ba baka kwale-kwalen ba baka samu kwangilar ba baka kafinta ba sai zama famara bi hatti jaratuka kasuwancin ka bai riba ba ka rugurguza sana'arka amma ku je kasashen Asia ku gani kasashen da suka haɓaka sana'o'insu duk waɗannan yan agoguna da ake kawo muku sai ko wane ne wane ne sai ka ga wasu small scale industries ne suke yan ƙananan masana'antu ne duk wani kasar da kake siye na kira'a da ake kawo maka daga saudiya fa ba wata hukuma ba ce yara ne ƙanana suke a gidajensu kawai yaro ne zai je kawai sai ya siyo asalin mafta kwafi na kasar ɗin jabi sai je sai ya siyo kasar a injin aiki a ɗakin shi sai kai kamfanoni masu printing sai a je a yi mishi printing wannan suwa a buga sunayen a lambobi zai bayar da kamar a mishi dozin guda ko dozin goma sai zauna ya je recording sai zo ya sassa shi kenan sai fara siyawa daga haka ne kamfanonin suke farawa al'asari da ya fara rikodin kaset din albani yau miloniya ne yana nan yana da kamfani a jidda yana da shi kuma a can oman yan rediyo ce yanzu an aje ta ma a museum da ita ya fara kaset din albani yan rediyo ce ya karama irin wannan yar karama da ita ya fara abu lailatul asari duk wani kasar zaka ji an ce wane ne wane ne abu lailatul asari wannan mutumin ya ce da wannan aikin na kasadin albani kawai da shi ya zama miloniya in ka ji yanzu jidda zaka ga katuwar ma'aikata haka ba abin da yake sai kasat to duk sana'o'in nan sai da alewa sai da dinkin da kuli sai da burodi duk sana'a ce wallahi kuma wallahi kuɗi zaka yi kar ka wulakanta ta eh dinkin da kuli yo ba me yake da suna fura da nono da aka yi musu mukami yanzu ba ku ga ana zuwa ana sha a supermarket a je a saka su a ruwan sanyi a fridge su yi sanyi a sa inji ya matse su sai ga ranka ya ya zauna yana sha yana abin yau amma da fura da nono an ɗauka sana'a wance ce da wance za su durkusa su ne ana harara su amma yanzu ta zama professional sana'a a gayu ake ana sha ana limsha ido komai in aka mukamantar shi wallahi zai karɓi mukami Allah ya shiryar da mu to jama'a musulmi wannan shine ƙarshen babin nan a cikin wannan littafin yanzu tun da mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da manyan malaman musulunci sun daidaita mana matsalan nan ya rage mana mu ji kuma abubuwan da shari'ar musulunci ta tsawatar daga bidi'o'in da aka ƙirƙiro. to gaskiyar lamari dai an ƙirƙiro bidi'o'i da yawa a ƙarƙashin wannan ainihin matsala amma abu ɗaya ne fa ya ja kirkiro wannan yanzu dai kun ga akan haka annabi da sahabbai suka rabu akan azumin tasu'a da ashura sunna ne to amma akwai wata fitina wadda Allah ya sanar da annabi za ta faru amma annabi bai san sadda za ta faru ba amma dai an sanar da shi za ta faru ita ce jikan shi al-Husainu din nan za a kashe shi to daga kashe Husainu din nan ne kuma sai bidi'o'i suka biyo baya wasu sai suka zake suka yi ta murna an kashe Husaini to waɗannan mutane babu shakka batattu ne yanke wasu kuma suka ƙi sakamakon wannan suka yi ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duk barna ce yanzu abin da nake so mu fahimci matsalar nan ba karama ba ce domin da ne muke tsayawa mu bayanin matsalar nan sama sama saboda bata zo ba yanzu ko matsalar nan ta zo garan dangan gariya mutane suna ganinta ta to shine kamar yadda jiya na zo da tarihin muawiya muka ji yau kuma na zo da tarihin al-Husayn mu dan ji kaɗan shi ma daga tarihin shi a dai cikin wannan littafin na jiya shi siyaru alamin nubala din dai a kuma cikin wannan mujalladin dai na uku na ainihin inda ya tarihin Muawiya anan ya tarihin Husayn to daga wannan tarihi ne na ainihin Husayn daga nan kuma abubuwa zaka ji sun biyo baya waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye fitina ce jama'an musulmi wadda ba ma fatan Allah ya sake maimaita mana ita husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda fatimatu zahra ta haifa fatima kuma tana daga cikin ƴaƴayen da khadijatul kubra ta haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuwa da yakan samu daraja yakan samu kwarjini a idon uban shi da gwargwanon kwarjinin uwar shi yasa kullum muke wa mata nasiha ku rinka kyautata wa mazajen ku saboda yayanku su samu matsayi a idan ainihin wato mazajen naku khadija duk inda ake jama'a mun gane wannan da kyau ko duk inda ake matar arziki jama'a khadija ta kai khadijatul kubra madam ce guda mai kuɗi 'yar kasuwa tana ainihin da yara waɗanda suke fatauci ta ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallama ta saka cikin yaranta ta ga gaskiya ta ga amana ta ga mutunci sai ta shawarce shi ko zai ya aure ta wannan ba haramun bane bukhari har babu ya kulla akan haka babu laifi mace ta zo ta ce wani zaka aure ni ba dan kin ga motoci ba ba dan kin ga salula ba ba dan kin ga gidaje a'a saboda Allah don haka manzo Allah ya amince ya aure ta yadda malamai suka ce yana shekaru ashirin da biyar tana shekaru arba'in, aka zo aka yi wannan aure aka zo aka samu ɗa na farko alƙasim aka samu ibrahim at-tayyib haka aka samu ‘ya'ya to daga cikin ‘ya'yan nan akwai fatima duk ‘ya'yan nan sai suka mutu sai suka bar fatima sai kafiran maka suka rinka cewa haba mu na wasa ne mu za a zo a keta alfarma ai baki kawai muka gashi nan ‘ya'yan shi sun mutu ana yi mishi gori ana cewa ya zama al'abtaru ya zama al'abtaru mai yankakken baya sai Allah ya ce inna shani aka huwa al'abtar wannan da ke aibanta ka shi ke da yankakken ƙarshe da wannan aya sai Allah ya kawo manzan Allah mu'jiza har duniya ta tashi sai zurre shi ta wanzu shi kuma wancan Abu Lahadi ko Abu Jahal ko wane ne shi iyakar zamanin shi ƴaƴan shi da zurriyar shi ta kare ba za a sake jin labarin shi ba sai dai a tabbata yada kako labari yayi muni jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka sai ya kasance wannan ya annabi yana kaunarta, yana son ta har in aka zo ana hira ta zo ta zauna aisha ta zo ta zauna to fatima ta girma aisha da wajen shekaru goma to dama duk sanda ya zama matarka yar karama ga ya budurwa kana da ita to za a rinka kallon kallo ita wannan tana kallon ni uwarki ce duk da dai kina ganin kin girme ni dai kuma kina ganin a ah, ke din me in shekara ta sha shida ke kuma ke shekara ki biyar misali to ana irin wannan kallon kallon har in rashin jituwa ya haɗa Aisha da Fatima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Aisha ke yar ja ki hankali da kanki ba wanda zai taba min ita a zauna lafiya manzo Allah yana ji da ita kai tsaye ke kara a bashi ba wani kwana kwana sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce Fatimatu Zahra jama'a lokacin da ta taso tana budurwa wane mutum kowa ya kawo application letter ya kawo CV ya wani ina so manzo Allah yana cewa ku bari Allah ne zai mata aure daga sama Allah ne zai mata aure daga sama ran nan sai mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah ya ɗaura auren Fatima da Aliyu ɗan Abi Talib. Magana ta ƙare limamai ba cin goro ba karɓar kudin zaure ba kaza kaza Allah ya ɗauro aure daga saman bakwai. Saboda haka aka ɗauke ta aka baiwa Aliyu Allah ya ƙara musu yarda. Ana nan zaune aka haifi Alhassan. Ana nan sai aka haifi Alhussaini kamar yadda ba ka zo ka ji. Lokacin da aka haifi ainihin waɗannan yara. aliyu ya sanya musu sunaye ne masu zafi ya sa ya sunan wannan ya ce mur ya sunan wannan ya ce mishi harb wannan ya sunan shi a guna sarkin daci. ba daɗi don laraba suna da wannan duk galibi suna laraba na da ba su da sai ka ji ba daɗin ma'ana wai abin da suke nufi suna son ɗan ya zama haka ne akan maƙiya yanzu kamar fahad me ma'anar fahad damisa so ake zama haka ga bush sai aka yi rashin sa'a <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai sa sai manzo Allah ya ce abbal hasan shi kuma wannan husain to waɗannan yara manzo Allah yana kaunar su manzo Allah yana ji da su manzo Allah ya faɗi darajar su karshe dai manzo Allah ya ce su ne shugabannin samarin gidan aljanna yadda abubakar da umar suke su ne shugabannin dattawan gidan aljanna waɗannan kuma su ne shugabannin matasa na gidan aljanna to sai manzo Allah ya duk wanda yake so na ya so su duk wanda yake ki na to ya sai ya hada da su kuma ba mamaki tunda ka manzo Allah dan kaki ki jikan shi ba za a yi mamaki ba to al-Husaini shine mas'ala ta faru akan shi mas'alan nan da ta faru jama'a kafin mu ji tarihin shi tukuna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abubakar ya rike khalifanci sannan ta faɗo kan Umar sannan kan Usman sannan sai aka kashe Usman sai Aliyu ya karba da Aliyu ya karba a daidai wannan lokaci Muawiya gwamna ne a ƙasar Sham tun zamanin Umar don haka sai ya ci gaba da riƙe mukamin shi na gwamna a ƙasar Sham har zamanin Usman da aka kashe Usman sai aka naɗa Ali Aliyu ya karɓi shugabanci gwamnati tana tija-tija shi yasa bai samu damar kafa abuja shi shi a madina ba bai kafa federal capital cibiyar mulki sai tafi kufa saboda rikici yawa a halin annabi da abubakar da umar da usman duk sun zauna a madina amma rikici yawa suwa suka kashe usman yaya ake ciki wannan kwamiti ne wannan rigingimu ne sai zan gaba ɗaya madina ba za ta zaunu ba sai tafi kufa sai kafa fadar mulki ya kafa fadar mulki yanzu yana so gwamnati ta zauna a yi binciken waye kashe tsohon shugaba sai kuma ma'auya sai balle sai ce wannan kisan da aka yi wa Usman to akwai hannun aliyu a ciki tun da gashi yana ɗaukan mulki yanzu ba ta kashe tsohon shugabanmu yake ba ta gyara gwamnatin shi yake kawai saboda haka daga yau ni ba gwamna ba ne ni ma na zama shugaban ƙasa na yanke ƙasata wannan shine asalin rikici wannan shine asalin fitina fitina da ake kira fitina a musulunci fitintunin guda biyu ne fitina farko da ta faru a lokacin kashe umar wannan fitina ba ta zama afuwan a lokacin ainihin naɗa abubakar wannan fitina ba ta tasiri akan kowa ba ba ta raba kowa ba ba a yi wani jayayya ba an dawo an haɗe amma fitina ta biyu ita ce wannan ita ce ibnu abbas ya ce a da in ka ce mana manzon allah ya ce asghat ilaihi azanuna sai kunnuwan mu su kasu me kake cewa ma waqa'atil fitna a yayin da fitina ta faru me yake nufi da fitina ita ce wannan ta kashe Uthman yace duk mutumin da ya ce mana manzo Allah ya ce sai mu ce waye malamin ka saboda daga lokacin mutane suka fara yin ƙarya dan su kare nasu to da mu'awiya ya balle ƙasar sham ya ce ta zama ƙasa mai cin gashin kanta ba ta ƙarƙashin gwamnatin aliyu shi kuma yanzu ya zama khalifa kamar yadda aliyu yake khalifa sai shi sayyidina ali ya ce ba za ta faru ba ba za mu bar wannan ya raba mana musulmi ba ya raba mana ƙasa ba kun ji mafarin faɗa aka zo aka fara wannan faɗa tsakanin muawiya da aliyu muawiya yana ainihin faɗa ne don me don yana so ya kare tsohon shugaba wa usman yana ganin wannan gwamnati kawai ta yi sakaci shi kuma aliyu yana so ya ainihin yaƙi muawiya ne don ya dawo da musulmi kansu ya haɗu kun ga maganar da zahabi yake faɗi jiya ba wanda ya da ganganci sai dai kuskure ya faru da haka wannan matsala da ta faru a haka na ali ya ci gaba da yakar muawiya ana cikin wannan yaƙi sai aka samu wani zindiki kuma ya zo datse kan aliyu ya kashe ainihin aliyu eh da aka kashe aliyu sai jama'ar aliyu sai suka kira hassan suka ce to kai za ka gaji mahaifinka suka naɗa mishi rawani ya ci gaba bayan 'yan kwanaki kamar guda biyar sai ya tara magoya bayan shi ya ce to abin da nake so in gaya muku in dai akan wannan kujerar ce ake ta kashe musulmi tsawon shekaru har saboda kujerar nan na rasa ubana to zan yi maganin fitinan nan yau suka ce me kake nufi ya ce zan kira mu'awiya ya ci gaba da shugabancinmu ne in saukan bashi guri to dama manzon Allah ya yi ishara ga haka wata ran manzon Allah ya dago Hassan yace jama'an musulmi kun ga dan nan na suka ce eh yace nan gaba shi zai shirya mana al'ummata shi zai sulhunta mun al'ummata in ta rikice jama'a da yawanci suka baiwa Hassan goyon baya kaɗan suka ce a'a Hassan ya yi juyin duniya da su suka ce a'a sai ya ce to abinda nake so ku yi min arzikin kar ku taya mana da kayan baya suka ce to sun yarda. sai suka koma suka fara nuna a Husaini yo ai wannan kujera da ya ɗauka ya ba mu Muawiya ai ba shi kaɗai yake da ikon ta mutum da ta uban ce kai ma ka ce baka yadda ba to kun fara jin farko farkon rikicin nan da wannan rikici ya fara haka Husaini ya zo cikin fushi ya ce wa Ali eh ya ce wa Hassan ni ban yadda ba sai shi Hassan ya mishi ta manya ya ce kai karka min ganganci ya ce wallahi sai in saka ka cikin ɗaki in yaɗe ƙofar da windo sai mun gama abin da za mu fito da kai to sai Hussein ya ja baki ya shiru wannan kujera Hassan ainihin ya karɓe ta ya ainihin baiwa Muawiya sai musulmi suka zauna lafiya aka daina kashe-kashe amma shi Husaini maganar can da jama'a suka sa mai tana nan a ran shi haka aka ci gaba da tafiya ana nan Hassan ya rasu ana nan mu'awiya ya rasu mu'awiya ya rasu da kwana biyar sai labari ya zo ga ainihin husaini cewa an rantsar da yazidu ɗan gidan mu'awiya a halin da akwai kyakkyawar jituwa tsakanin alhassan da husaini da mu'awiya su je su gaishe shi ya girmama su ya ba su kyauta a mutunta su an zauna lafiya yanzu mu'awiya na rasuwa shi kenan sai ainihin shi wannan husaini ya taso ya ce to fakam yanzu babu shakka ba zai yadda ba in dai har za a ba yazidu kujeran nan ba za a dawo mishi da ita ba to ba zai yadda ba to shikenan sai al'umma ta ƙara ya mutsewa to wannan shine masomo masomin faɗan nan rikici ya kacaɗe aka fara kashe jama'a to a daidai wannan lokaci ne har husaini ya asarar ran shi na takaita mana wannan jimillar tsawon labari wanda baya gaza shafi saba'in in ka je ka ɗauke shi a cikin littafin albidayat wal nihaya ta al ibn kasirin a inda ibn kasirin ya ce yace zan ba ku labari na gaskiya akan matsalar nan ba tare da ina goyon bayan wane da wane ba yace domin makaryata daga cikin yan shi'a da masu son zuciya ahli sunna sun kai sun komo a cikin wannan yace to mu tun da muna bin manhaji na salaf za mu yi maganar gaskiya sai tun kuɗo tarihi mai tsawo kamar yadda na nace ya kai shafi saba'in ko ya fi. ka je ka karanta albidayatu wa nihaya ta ibnu kasirin a cikin mujalladi na hudu wannan kenan wannan rikici akwai kaɗan daga bayanin shi a cikin littafin tarihin al-imamu tabari amma imamu tabari baya tace irin waɗannan tarihin amma ibnu kasir yana yana tace abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba to bayan wannan sai ainihin rikici ya ci gaba da aka kashe husaini shine sai kuma bidiyo'i suka yi ta biyo baya waɗannan suka yi ta koke-koke suka yi ta nuna baƙin ciki suka yi ta nuna damuwa suka yi ta tsinewa ainihin wasu sahabbai da makamantansu waɗannan kuma suka yi ta ainihin farin ciki jahilai waɗanda suke cewa suna goyon bayan ahalus sunna amma wani abin sha'awa ba wani malamin ahalus sunna da ya taɓa yarda da su duk wani malamin ahalus sunna sai ce duk waɗannan da ke farin cikin an kashe husaini to mutasannina ne dan mun zama ahlus sunna ne ba ahlus sunna ne na gaske ba amma duk wani ahlus sunna tun daga kan yazidu shi kanshi da duk wanda ke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hawayen shi ya zuba saboda an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kafin dai mu tafi akan tarihin shi ainihin Husaini din nan bari in dan tsaya kaɗan in karanto mana kaɗan daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi akan kisan shi ainihin Hussaini din don ku san matsalan nan kaddara ce ta riga fata to in kaddara ta faru ai bai kamata kuma mu yadda bala'in da zai biyo baya tasiri akan mu ba don in muka ci gaba da tsine wa suwa ne ko muka ci gaba da la'antar suwa ne ma'ana wannan kaddara kuma bala'in ta yi nasara akan mu kenan saboda haka na zo da wannan littafi shi gaba gare ni silsilatul ahadith sahiha ce a mujalladin ta na biyu shafi na ɗari hudu da sittin da hudu zan karanto mana har zuwa shafi na ɗari hudu da sittin da ainihin shida kaɗan daga abin da malam ya kawo sai ya kawo ainihin hadisin da ya fitar da shi daga hakim a mujallaji na uku shafi na ɗari ɗaya da saba'in da shida zuwa ɗari ɗaya da saba'in da bakwai bayaki ma ya ruwaito wannan hadisi daga hakim din a cikin littafin shi mai suna da la'ilin nubuwa a mujallaji na shida shafi na ɗari hudu da sittin da tara an muhammad bin mus'ab daga muhammad ɗan mus'ab قال حدثنا الأوزائي عن أبي عمار shaddad ibn abdullahi an ummil fadl bint Harisi, uwar falal uwar ibnu abbas kenan matar abbas ita ta ba da labari tace annaha dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat ya rasulullahi ta shiga tace ya manzon Allah inni ra'aitu hulman munkaran laila munkaramin laila daren nan da ya wuce daren jiya na yi mugun mafarki ya manzo Allah dan ita matsayin gwaggwace gare shi qala wa ma sai ce menene wannan mafarki qalat sai ta ce innahu shadidun mafarkin mugu ne manzo Allah abin ba daɗi qala wa ma huwa manzo Allah yace menene ki faɗa qalat sai ta ce ra'aitu ka anna qit'atan min jasadika qut'at qut'at wa wudi'at fi hajri naga kamar an yanko naman jikinka dan gutsuran nama an kawo an dora akan cinyata to wannan mafarki ne sai na ga mugun mafarki ne dan guntun nama daga jikinka aka yanko sai na ganshi a jikin ainihin akan cinya ta haka fa qala sai manzo Allah yake ra'aiti khairan ai alheri kika gani da tijayo ki daina bakin ciki ai alheri ne fassarar mafarkin shine talidu fatimatu insha Allahu gulaman fatima ce za ta haifi wani yaro in Allah ya so fa yakunu fi hajriki sai ya zama cikin renon ki zaki rinka dora shi a cinye kina renon shi shine fassarar mafarkin fawaladat fatimatu al-husayn sai fatima ku ta haifi hussaini fa kana fi hajiri sai ya zama a cikin renona kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah yake sai ta ce fa yau yawman ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa wada'atuhu fi hajrihi ina nan ina renon yaron nan ran nan sai na ɗauko shi na shiga wurin manzon Allah na ɗora wa mishi yaron nan akan cinya sun mahanat min niltifatu da na taso zan fito sai na ɗan waiga kaɗan haka fa'iza aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tuhriqani min ad sai kuma na ga hawaye a suna zubowa daga idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat fa qultu ya nabiyallahi sai na ce ya annabin Allah jama'a kun ji manzon Allah haddata wanda suka girme shi girmama shi suke mijinta Abbas an taba tambaye shi aka ce ya Abbas da kai da manzon Allah waye girmi wani sai ce manzon Allah ya girme ni sai dai ni aka fara haihuwa saboda ladabi to waye kai zaka ce na girmi manzon Allah waye kai amma ba haka ba wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka ce yaya kuke da manzon Allah waye babba sai ce shine babba ya girme ni amma ni aka fara haihuwa <laughs> kaji fasara malam jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka sai ainihin ita wannan dattijuwa sai ta ce ya annabin Allah bi abi anta wa ummi na baka fansar uwata da ubana haka alfazazi yace dainahu bil arwahi law kana yuftada da zai iya yiwa mu cire rayukan mu mu ba manzon Allah fansa mu bashi madadin abin da ya kawo mana yace wallahi da mun yi fa kullum bihi ba'da dalalati qabla eh, ba'da dalalati kad ihtada ko makamancin haka yace domin da dukkan mu batattu ne manzo Allah ya zo mana da shari'a wa innaka tahadi ila siratin mustaqim siratil lahi manzo Allah kenan sai tace na baka uwata da uba na fansa malaka me ya same ka qala sai annabi yace atani jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ne mai tsira da aminci ya zo fa akhbarani ya bani labari anna ummati sataqtulu ibni hadha ya'ni al-husayn mala'ika ya zo ya ce min al'ummata za ta kashe min ɗan nan nawa Hussein jama'a kun ji bala'i gashi har ya san za su kashe mishi ɗan shi amma sai da ya ce al'ummata ya za a yi hannunka zai riƙe ni ka yanke kaya duk da wannan shigantakar da za a yi mishi ya san za amma sai ya ce na ummati lallai al'umma ta fa taqtulub ni hadha za su kashe dana shine nake kuka shi yasa ke ga hawa yana zubo mini fa qultu sai nace hadha wannan yaron fa qala na'am annabi yace eh wa atani bi turbatin min turbatihi hamra sai manzo Allah yace har ma kin ga kasar ma'ana mala'ika sai ma da yazo min kasar da za a danne shi kasar da za a danne shi garin Karbala da ma kasar kin danta jawur a kanta za su danne shi su yanka shi yanzu manzo Allah ya san da wannan abu a manzo Allah bai ce sun kafirta ba amma duk abin da ya hawayantar da idan manzon Allah kai ka san wannan abin fajirci to mutumin kirki zai taba goyon bayan abin da za a yi a sa manzon Allah hawaye ba wani ahlus sunna duk duniya ni na lamunce muku a kawo mutum daya wanda ake daga kai a ce wannan ahlus sunna ne ya goyi bayan kashe Husaini babu shi za mu zo maka da maganganun malamanmu na salaf kaji yau dan ka rayu cikin yan takite mutasawwifa kamar yadda za ka zo ka ji su ne sufaye ne daga cikin waɗanda ke cewa ahalin sunnati su ne suka kirkiro wannan bidiyo'in suke farin ciki waɗannan ku yan takite ne ba yan ahlus sunna ne amma ahlus sunna na gaske kuka suke takaici suke Hassan husaini da aka kawo kanshi a gaban anas Anas ya rasa yadda zai sai jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan kawai ya isa zaka zo ka ji menene Anas ya ce duk wani sahabi duk wani mutumin kirki duk wani salihi ya zubda hawaye da hawayen da aka zubawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jikan shi ba wanda ya taba yin farin ciki kuma ba saboda haka ne aka kirkiro wannan azumin ba azumi dama yana nan haka annabi ya mutu ya bar azumi na nan daga baya ne wannan musibar ta zo ta faru to mu da muke bin manhajin salaf ba mu taɓa yarda sakamakon wannan musibar mu kirkiro bid'a ba kuma za mu yarda mu tsine kowa ba ba kuma za mu yarda mu yi abin da yake bai tabbata a shari'a ba kamar yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je ziyarar jikar shi za ta mutu sai aka ga hawaye na zubo mishi sai aka ce ya manzon Allah wa anta kai da kanka da kana kukan mutuwa kuma kake ce a'a hazihi rahmatu wannan hawaye rahama ce ai ba kuka ne na ihu ba yace zuciya tana cike da bakin ciki baki yana faɗin kalmomin da za su yardar da Allah hawaye kuma yana zuba a ido saboda tausayi yace amma ba za mu taɓa faɗin abin da zai fusatar da Allah ba saboda haka saboda an kashe Husaini ku sani da cewa jama'a baban shi da aka kashe mun fi jin ciwon takaicin kisan baban shi fiye da kisan shi da aka yi amma me yasa ba za mu yi zanga-zanga kashe baban shi ba me yasa ba za mu yi tsinuwa saboda kashe baban shi ba sai saboda shi ai bai kai daraja uban shi ba to kaga daga nan ne zaka gane demokuraɗiyya ce abu domin da addini ne sai ai zanga-zanga an kashe annabi zakariya an kashe annabi yahaya an kashe aliyu an kashe usman an kashe umar amma da yake demokuraɗiyya ce akwai wani abu da ake neman a kai gare shi yasa sai aka kirkiro na wannan sauran ba aka manta da su in ba haka ba tabbas aliyu ya fi ainihin ɗan shi daraja Allah ya taimake mu to a takaice jama'a kun ji ainihin wannan hadisi kenan kamar yadda nake faɗi sai mu dawo mu ji tukuna yanzu wai wane ne Husaini din nan wani wani zinjike ne sai ran da aka yana cewa ne waye kashe Aliyu sai ran da aka zo tarihin sayyidina Aliyu ko kuma ka je ka karanta wani zindiki ne wanda tun malaman musulunci sun hada akan fasikantar da shi wani wane ne Muktar Muktar wane ne gashi nan dai Allah ya kiyaye ba mu taba goyon baya ba jama'a duk abin da aka yi wa ahalul baiti mu muna tare da ahalul baiti amma ba wani sahabi da ya shiga cikin harkar nan jama'a ba wani sahabi kuma da aka yi abin nan a gaban shi wanda ya ce san barka ya ce mun gode kun taimake mu duk sahabi sai da ya Allah ya isa jama'a mun fahimci wannan abdullahi dan umar mutanen iraki zuwa suka yi suka ci Allah gafarta malam mutum ne yana sallah sai kudin cizo ya cije shi da ya ji zafi sai ya danne kudin cizon nan a jikin shi har jinin kudin cizon ya bata mai riga ina hukuncin sallar shi da jinin kuɗin cizo a jika sai ibn umar ya ce mutumin ina ne kai sai ce ni mutumin iraki ne yace ka ji maganar banza yace kun zubar da jinin jika manzan Allah bai dame ku ba sai kuɗin cizo kake damu na jinin shi tashi ka bani guri yanzu wannan yana so kenan yana farin cikin kashe jika manzan Allah gashi har yana kwatance ku da kuka yi manzan Allah dan ta kifanci akan jinin jikan shi jinin jikan manzan Allah bai dame ka ba sai kuɗin jinin kuɗin cizo hadisin yana cikin bukhari da muslim za mu ji shi a cikin wannan littafi to al-imam zahabi dai gashi ce tarihin malami na arba'in da takwas daga cikin sayarwa alamin nubala a cikin shafi ɗari biyu da tamanin shi ma kamar yadda na faɗi jiya sai da ya ci shafi arba'in da hudu yana tarihin husaini aikin ba aiki ne jama'a kuma zuwa za ka karanta tsaf sannan ka san da aka kwana da inda aka tashi kuma irin waɗannan tarihin babu su rubuce da turanci ko da hausa zuwa za ka yi ka koyi larabci ka karanta saboda matsalar nan ba ta buƙatar ganda ko kasala jama'a gashi yace al-husainu ash-shahidu husaini shahidin Allah shi ma sai yace ainun ma'ana al-jama'a duk malaman hadisi sun ruwaito hadisin shi masu cewa wai ina hadisan ahlul baiti to ku koyi hadisi ne ba ku koyi karatu ba echo of islam da almizan kuka iya karatu amma ka je kana karanta bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da muwatta da darimi da musnad zaka ga musnadu fatimata zahara suyuti sai da ya rubuta littafi sukutun da guda hadisan fatima ne a cikin musnad na al-imamu ahmad a cikin babi guda yawa hadisan fatima duk littafin da ka duba sai ka ga hadisanta amma sai ka ji suna cewa ina hadisan fatima ka je inda suke ne baka je inda suke ba shi dai sai ce aljama'a kamar yadda a wurin muawiya ce duk jama'ar hadisi sun ruwaito haka wannan ma sun ruwaito hadisan shi wane ne shi sai ce al'imamu shariful kamil limami ne kuma cikakken sharifi wane mutum ma'ana sharifan gaskiya kenan jama'a sai ka ce sharifi a wurin malaman aƙida abin da suke nufi shine mutumin da ya haɗa jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malaman aƙida ba su dauki shirman da wasu suka ɗauka ba wai sharifi shine wanda wuta ba ta cin shi jama'a musulmi wannan shirme ne wuta ba ta ci ko George Bush in ka ga dama akwai wani abin nan ne chemical ne ake shafawa a jika wallahi ba dan kawai dan bid'a talauci mai yawa yaje shafa ya ji gaba da cin kuɗi ba da sai in faɗi sunan chemical din kuma kowa ma ya san shi wani sinadari ne kana shafa a jikinka ka fada cikin wuta ba za ta ci ka ba shikenan sai a hau zuba maka kuɗi ana cewa sharifi chemical ne kawai da ka shafa a jikinka kana saka hannunka a wuta shikenan sai dai kawai a marmashi sai ga jahilai na zuba kuɗi to dan kar wani dan bid'a ne kawai shi ke ne ce ai albani ba mu formular ba za a baka ba zin jiki jama'a mun gane ba wani da za a ce wannan sharifi ne wuta ba ta cin shi a'a akwai waɗanda Allah yake karramawa wannan karama ce ta su ta musamman kamar wa kamar al Abu Muslim al-Khawlani ka karanta tarihin shi a cikin al wa Nihaya da siyarwa alamin nubala wani malami ne cikin tabi'ai za a ce mai ko sahabbai bari dai ku ji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata mai suna absa da ce da'awar annabi ya ce ita ma a ƙasar yaman domin a lokacin sai suka mai da harkar wai ta zama demokuraɗiyya sai mu ma wai mu dubi wani mai hazaƙa cikin mu mu ce to tun da larabawa ƙuraisha sun ce wani annabi ne wani kai ma mi ketse mu ma mi maka kamfen kai ma annabi ne sai suka mai da abin demokuraɗiyya to ita wannan mata sai ta tsare shi wannan mutum al'imamu abu muslim al sai ta ce ka shaida da ni manzon Allah ne sai ce eh eh me kika ce ta ce ka shaida da ni manzon Allah ne yace ana je shaida da Muhammadu manzon Allah ne sai ta sa aka kama shi aka bankare shi aka hura wuta sai aka wurga shi ciki wuta ta gama babbakin ta kakkaf sai ainihin aka fito shi lafiya lau to ita kanta sai jikinta ya sanyi sai ta kyale shi don ba ta san ko zai biyu ba wannan alaka kai zai zama mata ko da wannan mutum ya taso daga kasar su ta Yaman sai ya taho Madina yace bari ya taho wurin manzon Allah ya imani yana zuwa sai aka ce yau manzon Allah kwanan shi biyar da mutuwa da shi yasa kuka ji na ce wannan sahabi ne ko tabi'i to mukhbarani kenan a wurin malaman hadisi da ya zo a zamanin abubakar umar ya gan shi ya ce kai ne abu musulmin alkhaulani ya ce e sai umar ya rungume shi umar ya jinjina shi ya taba goshin shi ya taba ko'ina karama mala ya ce na gode allah da allah bai ɗauki raina ba sai da na ga waliyi a cikin al'ummar annabi wanda mu'ujizar annabi ibrahim ta tabbata a kan shi to wannan kaga akwai waliyan allah na gaske waɗanda tsabar bin addini ne zai sa su Allah ya kare su daga irin wannan amma duk mutumin da ka gan shi baya sallah baya kula da addini baya kaza wani abu ya bayyana gare shi wannan malamai suka ce ba karama ba ce ihana ce wulakanta shi Allah ya yi saboda haka ku kiyaye waɗannan ka'idoji don haka in aka ce sharifi ya jama'a baya halatta maka ka rinka yawo kana cin dukiyar jama'a don muna da sharifai musamman a irin Kano da sauransu zaka ji an ce sharuwa ne duk sharudin nan da ake cewa ma'anar sharif ne wai ma'ana jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba ma musu a samu jikan manzon Allah a cikin bakar fata domin abu ne wanda yake ja'izi zai iya yiwuwa kamar kai ne ba fulatani ka je ka zauna a ainihin garin Abba a can Abia State ka samu inyamuri musulmi ka dau yakka ka bashi ba fulatana in dan nan yar nan ta haihu me za a ce dan inyamuri ne amma kuma jikan ba fulatani ashe is very possible abu ne mai yiwuwa haka a cikin jikokin annabi akwai baƙaƙen fata ba irin don al'umma ce ta ci kurkudu da juna da haka wani bakin fata ne ya ce shi jikan annabi ne ba nan matsalar take ba jikan annabi sallallahu alaihi wasallama shehu usman na farko ya ce sai ka kawo mana tukuna ka. kai waye dan waye dan waye ya akai kuma nasaba ta gaske na ɗaya kenan na biyu jikan annabi ne kai eh to wannan fa bai sa kawai mu ta tara kuɗi muna baka ba a'a sai ka bi sunna domin wani jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bukhari ya ruwaito hadisin shi yana zaune sai ji an ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wanda din ya yanta bawa Allah zai yanta shi daga wuta sai ruga da gudu ya ce ban taba jin wannan magana ta kakana ba sai tafi ya ce bawan shi ce tafi na yanta ka na ji abin da kakana ya ce shin kai sharu yanzu kana bin irin wannan magana kakanka ko kuwa in ba haka ba ka lalace ka kuma wulakanta kakanka don me Allah ya turo shi ya fi kowa duniya da lahira kowa ya ji magana shi kai kuma ka ki jin magana shi saboda haka al-imamu ash-sharifu al-kamil sibtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a larabcin aka ce sibtu dan da yarka ta haifa in aka ce hafidu dan da ɗanka ya haifa jika na wajen ɗa daban jika na wajen ya daban jika na wajen da hafidu jika na wajen ya sibu wa rayhanatuhu min ad-dunya sannan furan kanshin manzon Allah a duniya ma'ana in manzon Allah ya ga Hassan ko ya ga Husaini to kamar ya ga wani turare ne mafi kansa sa mishi duniyan nan wa mahbubuhu kuma abin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkunya shi Abu Abdullahi ane mai lakabi da wato alkunya baban Abdullahi al-Husainu ana ce mishi al-Husain karamin Hassan kenan sai dai jama'a kusan ba tagwaye ba ne shi yasa in ka haifi 'ya'yanka tagwaye za ka iya sa musu duk sunan da ga dama ba wai sai lallai hassan da husaini ba in kuma ka haifi ɗanka haka siddan ba hassan ba za ka iya sa mishi wa za ka iya sa mishi alhassan a sake haihuwa wani ka sa mishi alhusaini kana nan aka haifan maka ya ka sa mata hasana in ka ga dama ka sa mata husaina an haifi tagwaye wannan ka sa mata aisha wannan ka sa mata fatima babu laifi wannan ka sa mata zainab wannan ka sa mata khadija babu laifi ba laifi ba ne har ma abin al'ada ce wadda take bayuwa zuwa ga bid'a a ce da zaran an haifi tagwaye sai a ce sun zo da sunayensu dole a yi bara dole a karya musu kwari in ba haka ba za su yi mutane kwari duk wannan karya ce jama'a karama ce wadda yake ba da ita za a ƙara wa su Hassan da Husaini yau jama'a su Hassan da Husaini da manzo Allah ya ce shugabannin gidan aljanna na samari akwai kuma karamar da ta wuce wannan da za ka ƙara musu saboda haka ba wata ba wani kwari da Hassan yake zuwa da shi ko Husaini balle a ce wallahi tallahi kana dukan tagwayen suka yi maka kwari ba za ka ci jarabawa ba ƙarya ne in sun yi abin duka a dake su ba su ne na manzon Allah din ba <laughs> yawa saboda haka aka ce dai abin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullahi Al-Husaini ibnu Amir al Hassan. Abul Hasan علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي بهاشمي haddasa an jaddi ya koyi hadisi a wurin kakan yanzu don Allah mutumin da ya koyi hadisi a wurin kakanshi, kakanshi kakan shi kuma manzon Allah yanzu in ba rashin imani baya ka iya danne shi kai mai yankan rago in ba rashin imani baya ka iya cako kanshi kai kuma ka taho kana tutiya ku duba ga Husaini na kashe kanshi. haka fa suka zo fa aka zo aka kawo shi gaban wani zindiki to wannan zindiki shine za ku ji tarihin shi yasa akwai littafi da muka yi photostat za a zo a kawo shi gobe kowa zai samu shi za mu zo za a karanta dan ka ji wane ne kisa dai ba a san ma wanda ya kashe ba kawo kan kuma da aka kawo ba gaban yazidu aka kawo ba gaban wani fasikin mutumi ne da aka kawo ya rinka zungurin haƙoran yana zunguri yana dariya ba gaban yazidu bane duk an juya hakikanin al'amari ne to mu yan hadisi ne ba za mu taɓa bari a zalunci gaskiya ba dole mu fito da gaskiya tsakanin waɗancan da suka zaƙe da waɗancan da suka zaƙe ba mu goyon bayan kowa daga ciki amma mu dole mu bayyana mecece gaskiyar lamari Allah ya mana taimako sai yake cewa wa abuwaihi sannan kuma ya koyi hadisi daga ainihin mahaifan shi ya koya wurin Fatima ya koya wurin Aliyu wa sihirihi Umar kuma ya koya wurin ainihin sirkin shi Umar Umar sirkin shi ne wa ta'ifa ya kuma koya daga wurin wasu bangare na daga sahabbai haddasa an walidahu aliyun a wa fatima sannan kuma ainihin wato an samu waladahu an samu ƴaƴan shi da ya haifi ƴaƴa ya sanya musu sunayen iyayen shi akwai aliyu a cikin ƴaƴan shi akwai fatima to sun koyi hadisi a wurin shi don karka zaka ji ana dan fatima baban fatima wa kenan husaini dan aliyu baban aliyu husaini da ya haifi 'yaya maza da mata sai ya ɗibi sunan iyayen shi kuma sai ya sa ya sake haihuwa wani sai ya ɗibi sunan wan shi ya sa haka suka rinka maimaita sunaye jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa ubaid ibn hunain wa hammam al wa ikrama wa sha'bi wa talha al-uqaili wa ibn akhihi zaid ibn al-hasan wa hasiduhu muhammad ibn ali al-baqir haka nan jikan shi muhammad dan ali al-baqir walam yudriku sai dai bai sadu da shi ba amma yana danganta riwaya gare shi wa bintuhu sukaina akwai yar shi mai suna sukaina wadda a gabanta aka kashe shi sannan ita ma aka kwantar da ita aka kashe ta kisan da aka tashi barna aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi aka kama jikokin shi da tattaba kunan shi duk aka kashe su aka yanka su yo in ba tsinanne ne kai baya zaka goyi bayan wannan haka ce zaka yi takuta ta kuta hawi ma rawa kake ma kana munna saboda shigantaka duk asalin tsiyar fa kenan jama'a ta kuta haɗin nan da ake duk munna ake an kashe jika manzo Allah mutane ne ba su sani ba da kuɗin shara da duk wannan abu da ake jama'a da shigantakun nan da ake wallahi duk masu munna an kashe ni to shi yasa zaka ji malamai za su ce waɗannan juhalul mutasawwifa jahilai ne daga cikin sufayen ɗariku su suka kago wannan kuma sai kaga gaskiya ne abin shi yasa ku yan shi'a in za ku yi a shari'a ana murna ana kaza ana iyayenku ne yan ɗariƙa suka kirkiro abin kuma su suke wannan murna amma wallahi mu mun fi ku bakin ciki amma baƙin cikin mu dole ya zama ba za mu ƙetare haddi ba ba za mu yi abin da ba zai yarda da Allah ba da Ibrahim ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi na cikin shi sai ya ce muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim amma kuma zuciyarmu tana mai yarda da Allah baki kuma ba zai sake saba ma Allah ba amma dai ba mu ji daɗi ba amma ba za mu faɗi kalma da Allah ba zai ji daɗi ba yo idan an kashe Husaini sai kuma kace ce Allah ya tsine Abubakar Allah ya tsine Umar Allah ya tsine wa Hafsa Allah ya tsine wa Aisha Allah ya tsine wa Abu Sufyan Allah ya tsine wa Yazidu Allah ya tsine wa Muawiya a ina ka samu dalili akan haka jama'a Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa akharuna da waɗansu dai da yawa sun yi hadisi a wurin shi qala zubairu mauliduhu fi khamisu sha'aban an haife shi a cikin ainihin watan sha'aban ranar biyar ga sha'aban sanata arba'in min al shekaru hudu bayan hijira qala ja'far as-sadiq al-imam ja'far as ya ce bainal hasani wal husaini fil hamli uhurun tsakanin Hassan da hussaini ba tagwaye ba ne da aka haifi Hassan sai aka cire shi daga nono shi kenan da fatima ta ainihin tsarkaku daga wannan ainihin jini na haihuwa ta sake jinin haila ɗaya to daga nan kuma sai ta gabatan wata shi kenan sai cikin Hussein ya shiga yanzu wannan magana tana tabbatar mana da cewa fatima tana jinin haila ko ba ta yi tana yi amma kaga yan shi'a suna cewa ba ta jinin haila saboda wani maudu'in hadisi in kana son ku game da hadisin ku je can cikin silsilar da'ifa mujalladin farko da maudu'at ta ibn al-jawzi suna cewa wai fatima ba ta jinin haila wai suna ga wannan karama ce kaga matsala alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amba min al duk sanda kace takobin nan yana da kaifin tsiya sandan nan tana da kaifin tsiya har ma ta fi takobin nan yanzu rage wa takobin sanda daraja kai ko kara mata kai domin ka ce wannan takobi yana da kaifin tsiya har ma ya fi sandan nan kamar ka ce ka dan firamaren nan yana da kokarin tsiya ai professor ne yana da kokarin tsiya har ma ya fi dan firamare nan jin turanci yanzu ka girmama professor ne ko ka wulakanta shi sanda ka dubi Fatima ka ce mata ba ta haila ai wulakanta ta kai don ka ce ba ta da lafiya kenan duk matar da ba ta haila ai ba ta da lafiya ne larura ce domin Aisha da ta haila ana aikin haji ta fashe da kuka sai annabi ya ce a wannan larura ce da Allah ya dora muku ku ƴaƴan Hawwa'u ashe Hawwa'u tana yi to karama ce kuma dan fatima ba ta yi shi yasa gashi dai gashi jikan ita Fatima ne jikan husaini din jikan hasan al-imamu ja'far sadiq babba daga cikin ainihin wato yan ahlul baiti gashi yace tsakanin Hassan da husaini bayan ainihin haihuwar Hassan jini daya fatima ce sai kuma ta dauki cikin husaini قد مرت في ترجمة الحسن عدة أحاديث متعلقة بالحسين يتي da حديثي ديوا دكي da alaka da darajar Husaini. sun gabata a wajen tarihin alhassan in kana son tarihin alhassan yana nan cikin wannan mujalladin shi ma a cikin shafi na ɗari biyu da hamsin in ka ji za ka samu insha Allah rawa hani ibn hani an Kala. qala hani dan hani ya ruwaito daga sayyidina ali yace aliyu yace al-husaini ashbahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min sadrihi ila qadamaihi tun daga kirjin husaini har zuwa kafafuwan shi to kamar su ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga dokin wuyan Husaini kuma zuwa kan shi kamar su ɗaya da Aliyu shi kuma Hassan fa ya yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan shi amma Husaini gangar jikin shi sai aka yi mishi irin ta ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fuskar fa sai aka yi mai irin ta Aliyu amma shi eh, Hassan fa gaba ɗaya sai zan yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu don Allah jikin da ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani irin kirin duniya ne kai za ka kwantar da shi ka yanka shi saboda rashin imani jama'a Allah ya kiyaye amma kun ga duk da haka annabi ya ce al'umma ta ce za su yi wannan danyen aiki bai ce kafirai ba sai ya ce al'umma shi ya za a yi cikin nashi din ne وقال حماد بن زيد an هشام an محمد Qala, انس ji abin da anas ya ce. Shahid ibn Ziyadin na halarci wurin Ibn ziyad Ibn. a Ubaidu bin Ziyad ba shi ya kashe ba amma da aka kashe Husaini aka kawo mishi kan sai Anas ya ce sai na je gurin haisu utiya bi ra'sil Husaini a inda aka zo da kan shi Husaini din faja'ala yankutu bi qabibin ma'ahu sai ya rinka tattaka kan Husaini da wani ike da ke hannun shi fa qultu to saboda gwamnati ce ta zalunci muguwar gwamnati ce ba yadda Ana zai iya yin wani abu yace sai dai nace amma innahu kana ashbahahuma bin nabi sallallahu alaihi wasallam amma dai dan nan yi kama da manzon Allah daga cikin su biyun nan iya abin da zai iya wa kenan yo ibnu mas'udin ran da ake yi wa annabi wulakanci a Ka'aba shi ya irin wannan magana ma bai iya faɗi ba yace ina tsaye a Ka'aba annabi yazo yana sallah yana yin ruku'u Qurayshawa suna zaune suna hira sai suka ce wani irin wulakanci ne muke gani a gabanmu kuma yau ake sallah a ka'aba wane ne zai je ɗibo mahaifa da kashin raƙuma kaza da aka yanka ya zo ya yaɓa mishi to nan ne idin ba asa ashqa hadhihi al-umma al qaumu matsiyacin cikin wannan al'ummar tamu sai ruga da gudu ya je kwaso mahaifa da kashin wata raƙuma sai zo ya yaɓa wa manzon Allah yana cikin sujuda manzon Allah da ya ji abin nan sai ya lib ya tsaya a sujuda ibn mas'udin ya ce ina ji ina gani amma ba zan iya cewa komai ba saboda miyagu ne ya ce sai na kwashe da gudu na je na gaya fatima na ce ki zo fa ga tsofaffin banzan cancan sun yi manzan Allah wulakanci in ba ke ba ba wanda za ki iya tsayawa a wurin ta zo ta tsaya ta cire wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kazanta ta juya ta zazzage su ta buɗe musu wuta ba da ba su iya da ita dan ka daki mace mai kai kuma ba jika su bace abin kunya karfin banza malam eh, eh, tsofaffin yan giya yan taba saboda haka manzon Allah na dago kanshi kawai sai ya daga hannu Allahumma alayka bi quraish ya Allah ga quraish anan ka kama su sai kuma kowa ya su. saboda ko dan iska aka cuta a jahiliyan ya zo durƙusa gaban Ka'aba ya maka Allah ya isa sai ka ce a ni ba sa abin zai kai haka ba kowa yana tsoron a zo a durƙusa gaban Ka'aba a gaya Allah matsala to yanzu balle su sun tabbatar annabi mutumin kirki ne kuma sun tabbatar sun zalunce shi sannan ya rinka kiran kabilarsu da sunayensu dai dai dai dai yana cewa Allah kai musu kaza kai musu kaza to ibn mas'udin bai iya cewa komai a wannan lokacin ba haka anan ma anas ba zai iya cewa komai ba saboda waɗannan mutane matuta ne su sahabban nan da ake zagin su waɗanda suka rage a zamanin nan fa wallahi ba wani abu da za su iya yi su ba yadda za su iya yi in aka tashi wulakanta jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo su tsaya sai a musu wulakancin tare misali akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dama a lokacin da jikokin manzon Allah suka rage a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana so a kore su a Madina an rasa yadda za a yi ana so a yi musu wulakanci sai shi sarkin lokacin ya bullo da wata hikima sai ce yana so ya ƙara masallacin manzon Allah ne sai suka ce su ba za su fita ba saboda sun gane ba ƙarin masallacin ake so ba ana son a kore su ne sai jama'ar gari ba su fahimta ba sai suka ce haba yau ku kuma masallacin kakanku ne fa za a tsara ku haƙura mana ku fita suka ce a'a sai ba da umarni kawai a je a rushe gidan suna ciki suka fita suka bar garin suna kuka sa'ad da suka tashi fitar sahabban da ke madina sai suka fice suka bi su amma duk da haka kuma dai sahabban na a ce Allah ya tsine musu to su a wanda tuta suka tsaya kenan masu cuta ahlul baitin sun la'ance su ku kuma nan kun zo akan ahlul baiti kun la'ance su to yanzu su sahabbai a wannan irabi za su tsaya ke duk wannan sharri ne na rashin karatu da rashin ilimi da rashin sanin tarihi sai yasa malaman musulunci suka yi marmaza suka yi mustalahu tarihi yadda za a iya tace tarihi domin ba kowane tarihi za ka karanta ai asalin Hausa Hausa wata sarauniya ce daurama wani ya zo ya aure ta daga Bagadaza sunan shi wane ne wane ne asalin Hausa an gaba haushe ne ya Hausa Hawasa ba jama'a wannan kuna bata mutane lokaci ne ko dan firamare 6 ya san wannan tarihin bai da asali to amma ya za a yi a iya tace wannan shine malamai suka yi wannan science din na ilimin yadda ake tace tarihi shine ibnu kasirin ya rinka bi a cikin littafin shi yana gyaggyara abubuwa Allah ya shiryar da mu to dai ana sai yace lallai wannan ɗa daga cikin su biyun kam ya fi kama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to jama'a kun ji takaitaccen tarihin ainihin Husaini a daidai ainihin wannan littafi a takaicen takaitawa irin wannan ainihin wato wulakanci da Al-Husaini ya haɗu da shi da shi da sauran 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda na gaya mana sun sha shi ne ba su kadai ba shi ne sai na ce saboda a yi wa matsalan nan adalci adalci wanda ya kamata akwai littafi da ainihin zan zo da shi in Allah maɗaukakin sarki ya so a gobe wannan littafi shine alfawa'idul mawdu'a fil ahadisil mawdu'a na malam maqdisi Almar’i. akwai za mu karanta kamar shafi biyar daga ciki ku ji menene gaskiyar lamari game da abin nan shin mu ahli sunna wai mun goyi bayan abin nan sannan za mu zo da littafin al’ibda shi fi mabarar al na malam mahfuz sannan da wasu littattafai waɗanda za mu karanta waɗanda duk a nan ne fa za ka ji to wai mu ina matsayin mu kenan to to in ya so ku ɗan shi'a in za ku yi zargi suwaye ke farin ciki suke murna suke cika ciki suke cewa wanda ya yalwata wa iyalin shi a da ranar ashura Allah zai yalwata mai sauran shekaru za ku ji cewa asali malaman iyayenku na ɗariƙa asali su suka ƙirƙiro wannan abu don haka yadda muke faɗa da su akan wannan farin cikin haka muke faɗa da ku akan zaƙewar da kuka ku kuma kuke zagawa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai duk waɗannan abubuwan zamu ne domin gaskiya ta ainihin bayyana gaskiya ta fito waɗannan ainihin su ne bayanan da zamu iya gabatarwa a yau insha allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yazo yana lissafa daga cikin waɗanda ainihin aka kashe tare da Husaini yace wa mimman qutila ma al-Husain ikhwatuhu al-arba'a kamar yadda nace ba shi kadai aka kashe ba an kashe daga ciki akwai yan uwan shi guda hudu akwai Ja'far wa Atiqun wa Muhammadun wal Abbas al-Akbar waɗannan mutum hudu duk yan uwan shi ne an kashe su wa ibnuhu al-Kabir da babban dan shi Aliyu din can wa ibnuhu Abdullahi da dan shi da ake mai laqabi al-kunya ana ce mai Abu Abdullahi wa kana ibnuhu ali zaidul abidina Mariban zainul abidina a lokacin dan shi aliyu zainul abidina yana tambaye da lafiya fasalima dan haka ya kubuta ba dan haka ba har da shi za su hada duk su kashe wa kana yazidun yukrimuhu wa yar'ahu don haka yazid yana girmama wannan da da ya rage kuma yana kula da shi don Allah an a ce yazidu ne ya kama waɗancan ya kashe za a yi shiri tsakanin wannan ɗan yasa ku je ku karanta tarihi na gaskiya wa qutila ma al-husayn ibnu akhihi al-qasim ibn al-hasan akwai dan hasan da aka kashe mai suna al-qasim shi ma an hada da Hussein. wa abdullahi wa abdurrahman ibn muslim ibn aqil ibn abi talib akwai kuma ainihin muslim dan Akilu dan abi talib shi ma ainihin hadda shi aka hada a wajen ainihin wannan kisa wa muhammadu da kuma muhammad wa aun da aun ibn abdullahi ibn ja'far ibn abi talib kun ga duk waɗannan fa da su aka talkata kashi duk waɗannan suna daga cikin ahlul baiti fa haka aka hada aka rinka yi musu tadar ƴaƴan kaɗanya jama'a aka rinka kashe manzon Allah jikoki yo don Allah duk mutumin arziki zai yi murna da wannan abu ba wani mutumin arziki da zai murna kuma kamar yadda na ce alhamdulillah duk malaman da za a zarga sun yi murna da wannan ba wani malami da ya amsa sunan ahlus sunna babu wani malami cikin fuqaha malikiya da aka zo ana karanta wani littafi a gaban shi duk gobe za mu zo da wannan tarihi insha Allah ana zuwa hadisin cewa a yalwata abinci ranar ashura sai ce a ji a kona littafin littafin fiqh ne yake koya a gaban shi fa aka ce me yasa yake ana bakin ciki an kashe dan manzo Allah a ce za a yi wani yalwa da abinci saboda iskanci yace a ji a kona littafin fiqh ya fasa karantarwa to amma dai duk da haka malaman nan dai ba su kubuta ba saboda haka in za ku ce ahlus sunna ba ahlus sunna za ku ce ba za ku ji yadda malaman mu suke kiransu suna ce musu mutasannina yan ahalin sunna akwai bambanci tsakanin ahalin sunna da ai an taba faɗi a wani wa'azin ƙasa baki ɗaya aka ce ɗan izala shine wanda tsakanin shi da Allah ya zo shiga izala ɗan muna izala ko duk gidan an yoye sai shi kaɗai rage sai shi ma yake mu je wannan ya samu kafa zai gude koma wurin dangi baya to saboda haka irin su ne waɗannan amma ba wani musulmi ahalin sunna da ya farin ciki Allah shiryar da mu to shine ainihin sai ya tawo cewa fa auladul husaini ya'yan Husaini hum akwai Aliyun al-Akbar allazi qutila ma abihi akwai Aliyu din can wa Aliyun Zainul Abidina da kuma Aliyu Zainul Abidina wannan jikan ainihin manzon Allah ma'ana dan jikan manzon Allah ta taba kunna kenan ko saboda tsabar walittaka shi a sujuda ya mutu kaje ka karanta tahzibut tahzib na Ibnu Hajar yayi sujuda kawai shikenan akramakallahu lafiya lafiya ina akramakallahu sai ranar kiyama yanzu wannan ba wali bane amma kaga baka taba jin sunan dariƙar shi ba tunda gaskiya yake karanta da mafarki yake faɗi da hayaniya da tun kaji labari wa zurriyatuhu adadun kafir yana da zurriya ƴaƴa masu yawa shi ainihin wato Zainul Abidin din nan wa Ja'farun wa Abdullahi wa lam yu'aqiba da Ja'far da Abdullahi su waɗannan ba su bar ƴaƴa a bayan su ba amma Zainul Abidin ya bar ƴaƴa da yawa daga cikin ainihin jikokin Sayyidina al husayn فولد لزين العابدين الحسن والحسين ماتا صغيرين زين العابدين هنا da ƴaƴa guda biyu shima da aka haifan mai ƴaƴa sai yasa sa musu Hassan da Husaini sai yasa zaka ga jikokin manzon Allah in baka natsu da kyau ba za ka iya gane su ba zaka ji suna maimaita sunan akwai Al-Hasan dan Hassan dan Hassan dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talib idan mutum ya haifi da sai ya sa mai sunan shi sai shi ma isa wannan sunan shi ya sa wannan sunan shi haka ko kuma ya ɗauko sunan ƙanin shi ya sa haka sai sunayen suka rinka maimaituwa sai ka ji aliyu dan hassan dan aliyu dan abi talib sai ka ji alhassan dan aliyu dan hassan dan aliyu dan abi talib sai ka ce yaya haka suka rinka maimaita waɗannan sunayen yo saboda ƙaunar ahlul baiti fa a najeriya in aka haifi gwayan nan ake sa musu hassan da husaini a gaba wanda zai zo ya zai mana darasi akan ahlul baiti malam shi abu shi wanda zai abu sufiyana su sufiyana shi baban muawiya ne eh, dan kuka ne mai ja uwa jifa shi dan me ya haifi muawiya shi ne fin shi shi ne kawai har in aka tashi a ce ai shi ya dade yana maguzanci yana yakin manzon Allah sai daga bayan musulunta ab ya dai musulunta eh yau to waye bai dan maguzanci ba ko kuwa <laughs> ba Umar cewa yake ma ba wanda ya san daraja addinin musulunci sai wanda ya yi maguzanci saboda za ka fi gane daraja abin in ba kai talauci ban ka girma ba za ka gane darajar kuɗi ba <laughs> amma ka tashi gidanku ba a ci da fafa ba a ci da yamma ba da almuru babanka ya shigo da tattasai da kyar an jajjaga kai ka san muhimmancin kuɗi nan gaba saboda haka sai yake cewa waɗannan 'ya'yan ainihin wato Husaini kenan sannan wa Muhammadu Bakir وعبد الله وزيد وعمر وعلي ومحمد الأوسط ولم يعقب shi wannan Muhammad al-Ausid bai haihu ba wa Abdulrahman wa Husain al-Saghir wal Qasim wa lam yu'aqqib waɗannan sune ne ƴaƴan al kenan waɗannan sune da aka fasa su aka kashe wasu wasu suka gudu sai suka fantsama wasu suka yi magrib suka yi yammacin duniya suka yi ta haihuwa wasu suka yi masar wasu suka yi shi yasa ko ina zaka samu jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam